يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون tabbas idan kuka aikata haka Allah zai gafarta muku ku waɗanda ba su da alaƙa da haƙƙin bayi kuma ya tsawaita lokacinku a rayuwa zuwa wani lokaci iyakantacce a wurin Allah sai ku raya ƙasa matuƙar kun tsaya akan haka haƙiƙa mutuwa idan ta zo ba a jinkirtawa da kun san haka da kun yi gaugawa zuwa ga imani da Allah da tuba daga abin da kuke kai na shirka da bata